بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، هنا تكل التافنا عمدة الأحكام أيو أسبت الشرين دبيار قوة شابيو تشكر دبو ديادة دريب دودة ثلاثين دعوكو بين هجران محمد صلى الله عليه وسلم ديد ديد قوم قوة شابيو ta shekara 2012 meladiya muna cikin littafi da yake bayani kan ciniki wato kasuwanci muna babi da yake bayani akan riba da kuma canji zai bayani hadisan da suka gabata hadisin mu na farko a wannan babi a yau an abil min hali kwala البراء بن ع... براء بن عازب وزيد وزيد عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا أولنا حديثي دقى أبي المنهال قال شي أبي المنهال تابعيني أنا كرنسا سيار بن سلامة آه يا تنبي براء بن عازب صحابيني da zaidu ɗan arkam shi ma sahabi ne game da canji kowanne daga cikinsu kamar yadda yake faɗi kullu wahidin minhu ma ya ƙulu haza khairun minni wa kilahu ma ya ƙulu ya same su su biyu suna zaune sai ke cewa su ne ku ne kuka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam ku ne sahabban annabi ina so in yi tambaya ne akan abin da ya shafi wato canji tsakanin zinari da takarda ko zinari da azurfa tunda ku ne kuka zauna da annabi kun san hukunci ina so in sani kafin in fara aiki to da yake su biyu din nan kowane sai ya nuna ɗayan sai wannan ce aka tambayi wani ya fi ni alkhairi wannan ma ce ka tambayi wani ya fi ni alkhairi bi ma'ana ya fi ni sani inna abubuwa ya fi ni kusa da annabi kowa suna yin wannan ne tawarru'an kowanne su kada ya nuna kansu shine zai fara amsawa kowa sai ya ke nuna abokinsa sai kowane kuma sai ke faɗi wani ya fi ni ka tambaye shi wannan ma ce wani ya fi ni ka tambaye shi amma daga baya sai shi kilahuma ya ku dukkan sai suke faɗi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana an bai zahabi fil warqi sai da zinari da kuɗi na takarda dainan abaci ka ɗauko naira kana son a baka zinari a matsayin canji za ka yi kamar yanzu kana so ka je ka sayi dala sai ka je ka ba da naira dubu biyar kana son dala na dubu biyar din ka ce kai gobe za ka zo ka karba ba a haka sai dai ka ba da dubu biyar ɗinka ka karbi gwargwadon dalolin da za a baka ɗin na canjin wannan kudin dubu biyar ba a ta'ajjin ya da biya ne eh wannan shi ne ba shi ba ta ba zai zama matsalar da misirin ba tunda ba ba din su ba daya bane kuma ba abu iri daya bane za a iya samun bambanci dala ta fi naira valo to amma kuma in za a yi shangi to hannu da hannu ake yi eh, ba a zuwa a ba da kuɗi ko kuma a karɓo dala a ce gobe zan kawo maka naira ko kuma a ba da naira ce gobe zan zo ko zan je in nemo sai ka zo ka karɓa gobe ba a haka sai dai hannu da hannu wannan cinikin kenan shine suke gaya ma a shi tabi'in da yake tambayan su haka zinari da azurfa shi za a samu fifiko amma kuma dole ya zama hannu da hannu nan take ba ni in ba ka shine ma'anan hannu da hannu kenan wannan hadisi abin da yake nuna mana kenan yanayin sahawa tabi'ai yadda suke neman alkhairi duk abin da za su yi ba sa aikata shi sai sun tambaya shi ne ma'anar la yahillu li muslimin an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukum Allah fi baya halatta ga musulmi mumini mai hankali balige ya aikata wani aiki sai ya san me Allah ya faɗi game da wannan aiki ka game da canji yake tambaya don ya sani don zai iya mu'amala da wannan aiki tare yake akan ilimi ala basirati yazo ya samu sahabbai guda biyu ɗaya bara bin azim, ɗaya kuma zaidu bin arqam dukkan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayan su sannan saboda kaskantar da kai da wara irin na sahabbai kowanne su sai ya nuna abokinsa cewa ne ya fi ni wannan mace a'a wa ne ya fi ni gaba ɗaya dai suka zo suka ba shi amsa abinda yake nema sai hadisi na gaba an abi bakara ta qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil fiddati bil fiddati والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت أولنا حديثي كيما دقى أبي بكر رشيما صحابينينا النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال رسول الله قال كيف نهى رسول الله an fiddati bil annabi ya hana a yi sai da zinari da zinari ko kuma azurfa da azurfa illa sawa'an bi sawa'i sai dai daidai wa daida zinari ɗari dinari ɗari azurfa ɗari azurfa ɗari kamar mutaya kenan an hana wannan a fifita wa amara na sai annabi ya umurce mu an nashtari alfiddata bi zahabi mu sai da zinari da azurfa kai shi ina da yadda muke so ka zo da zinari ni kuma ina da azurfa ina son naka zinari to sai mu yi ciniki sai yadda ka sai da mu nan za a iya fifitawa tsakanin su su bai tun da nau'i ba daya ba nau'i dangi biyu ne to za a iya fifiko a nan to yadda muke so annabi sai mu sai da shi haka wa nashari zahaba kuma mu sai da zinari ko mu sai zinari bil fiddati da azurfa kai shi ina yadda muke so qala fasalahu rajulun sai wani ke tambayansa to jinkiri fa fa qala sai ni shi hannu da hannu shi ma kamar yadda muka faɗa dala da naira hannu da hannu amma dole a samu fifiko naira da riyal hannu da hannu amma za a samu fifiko amma a ce wannan ka kawo yanzu gobe ne in kawo maka wannan ba a yi zinari da azurfa ko azurfan da zinari ko naira da dala ko dala da naira ko kuma riyal da naira duka wani kuɗi dai ko da sun canza za a iya fifita amma kuma ba a jinkiri ana so yau da hannu don kana iya karɓa yau a matsayin dubu ishirin kana son dala sai sai gobe zan kawo maka dubu ishirin din kai ka karɓi dala ya zo gobe ya haura an gane abin gobe gobe dala za ta iya haurawa gobe gobe za ta iya faduwa kuma shi yana nan a inda kuka yi jiya din sai kawo miki ko ya haura ko ya fadi to wayannan shine cikin abin da ke lura da shi amma inda ya karba ka karba fa shikenan ba wani an yi balance ba ko ya ta haura ba wanda zai ciwutu amma ya ka rike daya ba daya bai bada ba in ta fadi wa zai ciwutu cikin su wanda ya ko wanda ya karba kaman ka kai naira naira dubu ɗari kana son dala sai ka ba da naira dubu ɗari sai sai ka yi lissafi ba ka karɓi dalan ba sai gobe ka je za ka karɓa ƙarshe baka ai yau ta haura hmm? ka gama za ka samu yadda kake so ba ba zai yiwu ba dole sai ka ƙara ciko in ba kai ciko ba kai kaga wancan ya cutu kenan to haka in kai ma ka karɓo dala in ce za ka kai gobe in ta sake haurawa kaga duka irin wannan na'am na'am eh eh na'am na'am ta banki eh ce kama ta yadda da wannan kama wanda ake sawa a banki mu'amala irin na takardu kenan mutum yana so kuɗi kamar yana saudiya to za a kai kuɗin a nan zai karɓa a can to kaga ba zai iya karɓa ba ta yi kwamfami wannan kuɗin da ya bada ɗin ya shiga inda ake so kafin a bashi to kila ba zai yi a yau ba an kai lifti an tashi aiki sai gobe wannan ba matsala da wannan ana nufin in ka je canji ne mutum da mutum ba mu'amala irin na takardu ba ko na banki da banki na'am na'am na'am eh na'am eh shi ya karbi dala dubu biyu na yau sai bashi na'am na dala gobe kuma zai mai da kamar nan da wata mai zuwa sai eh, dala din zai kai tunda dalar ya karba dubu biyu kaga duk lokacin da zai kai dala daidai abin da ya karba zai ba sai dai kila shi kudin da zai iya canjawa inda a wancan lokacin ne ba zai ya haura kamar mutum ya karbi dala dubu biyu ai ba naira zai kai masa ba dalan sentin zai mai da to kaga zai canjin dalan ne tukuna da kudin ya kai mai shi dubu biyu kawai ke bukata na dala ko ya kai dubu ɗari biyar ne ko oh, shi dai ka kai miki dalan dubu biyu da ka karba an gane tamanin misali na a eh. na'am na'am eh a ai kaɓin dai fefan mm, da ka karɓa dala ne a wajen bashi ba za a yi wannan don shi wanda ya karɓar ne zai dauki kuɗi naira nawa ya karɓa dubu biyu sai je ya canzo dala dubu biyu duk yadda ya kai shi wancan kawai yana jiran dala dubu biyu ne ko ta fada ko ta haura shi bai shafe shi ba yanzu shi wanda ya karban ne shi ne ta shafa tunda bashi ne ya karba da dala kuma ita zai biya to yanzu kawai kudinsa zai je dungumo naira ya je ya canzo dala dubu biyu ko nawa take ko ta haura ka ta kai ɗari biyu da tamanin ko kuma ta kawo 150 ɗari da hamsin in ɗari da hamsin kaga shi ne zai samu riba sai canza dala dubu biyunsa ba zai ce a'a ai lokacin da na baka tana 160 da sittin yanzu ba zai yi ka bani a dala dubu biyu ba a'a kai kuma in ta haura ba za ka ce ai lokacin da ka bani tana 160 da da tamanin kawai kuɗi zan baka daidai dalan ka na 160 da sittin dala da dubu biyu ɗin kawai duk yadda ta kasance shi kawai dala dubu biyu ke jira ka bashi an gane abin to yanzu ya rage kawai kamar shi wanda ya karba din kudin da zai canza ya je ya bashi dala tunda ba naira zai da naira ne aka ce zai bada tunan ne akwai matsala amma in dalan ne kanta ya karba ita dalan zai maida ba matsala a yi wurin shi wancan din shi ne kawai yanzu ko ya faɗi ko kuma ya samu riba ya danganci yadda dalan din ta ta kai a lokacin da zai biya bashi an gane abin ka gane alhaji na'am Mm. Eh, a sai a ranar da za a biya sai a lissafa yanzu a nawa dala take a ranar da za a biya su ce dala yau tana tara, to sai a yi lissafi naira nawa kenan sai je ya bashi an gane in haka aka yi yafi bin da naira Oke eh. ok iya wannan ba zai ƙara ba ko da ka haura wannan risdin kawai za ka biya ita wannan ya zama yarjeje shi ne ya bar haƙƙinsa bai damu ba ce duk yadda ta ko ta haura ko ta sauka ni za ka ba ni wannan ya tuka yi mm. na wannan shi ne ta wannan dai shi ne sai annabi ke gaya masa hannu da hannu za a yi wannan canjin din zinari da azurfa ko azurfa da zinari amma za a iya samu fifiko a wani tun da ba abu iri ɗaya ba ne babu laifi don an samu fifiko din bola mu mene buhuna na'am hazi na'am eh hmm? siminti eh ban gane ba ka siminti kana so ka yi aiki da shi baka ɗauka a wannan lokacin ba ka biya shi kudinsa eh na'am eh Eh, a kun riga ku yi ciniki har ya ba ka receipt ka siya a kaza sai dai baka dauka ba ba wani abu ai ka riga ta siya ai ba zai sake ce zai kara maka ba ka riga ta siya buhu ɗari yanzu ko da azabin shi zai kare ɗarinka zai aje maka yana nan a gefe ba dama ya sai da maka ɗarinka ba dama ya kara maka ko kobo ka biya shi kuɗi na ɗari na wancan lokaci ɗauka ne aka yayi yadda zai aje maka lokacin da kake so ka zo ka ɗauka ko ba zai gara maka ko kobo ba na'am a babu an riga an yi ciniki an gama ai har an ba shi refill eh da dai bai biya ba ne to nan ne akwai za a samu wannan matsala amma ya riga ya biya an rubuta mai no refundable of money after payment ka biya kuma shi ke kenan magana ya gare to duk lokacin da ka zo ɗauka kawai sai ka ɗauki kayanka ba zai ƙara maka ba zai rage maka ba ko da ya sauka ba zai rage maka ba iya karu kuma ba zai kara maka ba ciniki ya riga ya kullu ai eh amma ko da yake baka karba ba shi yasa ba a so din mutum ya sayi kaya kuma ya bacci a nan wurin mai kaya ya dauke kayansa saboda irin wayannan abubuwa zai iya samu rikici ga wasu mutane to haka ko mutum kuma ba zai iya sai da shi a wannan wurin shi kuma ba don zai iya sai da samu riba wannan ya jika ya shi cewa a ba kai ko wani wahala ba kawai ka bani kuɗi kuma ga ka zo ka samu riba sai zama wata matsala an gane abin na'am a babi mu na gaba shine babun rahan wato rahan shine jingina a jingina da larabci ana kiransa subut da luga ko kuma addawa a shari'a malaman fiqhu suna fassara rahan da ja'alu malin tawfiqatan bidailin yustawfa minhu aw min thamanihi wato ka aje dukiya ya zama shi ne kaman lamuni na kuɗin da za ka karɓa a hannun wani wanda a biya da wannan abun ko kuma da kuɗin wannan abun da ka bashi ina so naira ɗari biyu a wurinka bashi ba za ka iya bani bashi ba kila ba zan iya kawo maka kuɗin ba sai ce littafin nan ya kai ɗari biyu zan ba ka ajiya ka ajiye mun ci zan karbi ɗari biyu zuwa nan da wata uku in na kawo maka kudinka in karbi littafi na in ba ban kawo maka ba ka sai da littafi ka cire kudinka ko kuma kai ka riga littafi shi ne ake kira arrahan ya tabbata daga alkur'ani da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma aikin annabi din yasa Allah yake faɗi wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbura don har kuna cikin tafiya a cikin aya mai tsawo da alkur'ani ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu don za ku yi baki zuwa wani lokaci da ku rubuta sannan shi amma idan ka tafiya kuke ba ku samu wanda yake zai rubuta wannan bashin da za a yi ba kuma kuna gani in ba a rubuta ba wanda ya bayar wanda aka ba ko wanda ya karbi bashin zai iya cewa a'a ba haka na karba ba ba ku samu wanda zai rubuta muku ba to farihanun magabula ku da jingina ka gobe ba zai ce ban karbi bashi ba Ba kayansa a hannu wani sai a bada wannan shi ne fa’in amina ba ba'dhum addin da zai tumina amanatahu in dai akwai aminci to ko ba a rubuta babu jingina ba matsala wannan ya tabbata daga cikin alkur'ani kenan akwai jingina jingina ita ma tana da sharuɗa kamar guda hudu wanda malamai suke bayani a kai. na farko ya kasance kada allaka ta da wani abu nan take ka karbi kudin ka bada abin da za ka bada din sannan shi wanda bai zai bada jinginan din kasance ya halatta yi tasarrufi a dukiya kamar wanda muka yi magana abu babin ciniki wanda za a siya a hannunsa ko kuma a siya a ya saida shine ake kira ja'izu tasarrufi ya halatta yi tasarrufi ba yaro bane karami wanda ba zai iya sayan kaya ko ba zai iya saida kaya ba ba bawa ba ya halatta zai tasarrufi a dukiya yadda yake so sa'an ya kasance abin da za a bada din mulkin wanda zai karbi kudin mulkin sani ko kuma an masa izini ya yi amfani da wannan abin sannan ya kasance an son wannan abin da za a karba da za a bada din sifansa da balu dinsa da kuma iman abin kaddar yanayin shi wannan abin an sun ga sifa ga kuɗi, ga kuma abu iri kaza ne an san shi mota ne wace mota ne ga model ɗin motan ga kuɗin motan an san irin kuɗinta an san irin abin da za a bayar to wannan shi ne waɗannan sharuɗa da malamai suka yi bayani a kansu akan wannan na jingina kafin jingina ɗin ta zama wanda shari'a ta yadda da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da jingina ya karbi kaya ya karbi abinci ma sallallahu alaihi wasallam nabi kan yi wannan ne don ya nuna mana abun ya halatta a yi kuma ya nuna mana za ka iya mu'amala da kowa annabi ba wai ya gagare shi ya yi abinci ba ne mun ji a hadisan baya da muka zo wajen babin hadaya raƙuma da ya yanka guda ɗari wanda zai iya yanka raƙuma ɗari ana gani abinci yau zai iya gagaransa in yana so ya zama wani abu ba zai iya zama ba raƙuma ɗari muka ce raƙuma ɗari da aka yi kuɗinsu ce wajen miliyan ishirin aka yanka a rana guda na hadaya na annabi sallallahu alaihi wasallama yakan kalli mutum kawai ya zo ya ga irin wannan mutum babban mutum ne a kabila a zaɗiya in ya musu sai ce kai a bashi shi ma raƙuma ɗari ya tafi kyauta mutum ɗaya don ya jawo ƴan uwansa su zo su ga musulunci da shi din gaba ɗaya sai da ya kirga wajen mutum ɗaya biyu uku hudu biyar duka ya ce a basu raƙuma ɗari ɗari ga kyautar da yake yana so da ya zama mai dukiya waɗannan da sai ya tara kawai ya ta ci kowane rana ya so zai dinga ce raƙumi ta ba zai gagare shi ba amma ya shi sai a yi wata uku ba kunna wuta a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam dafa abinci ko dai dabino kawai da ruwa suke sha har kafi ya rasu an ce ya bada jinginan rigan sawan ya karbi hatsi wanda za su ci karawa ba wai annabi ba duniya yake nema ba yayi wannan yana yi mana waɗannan abubuwa don shari'a nuna mana shari'a ne kawai sallallahu alaihi wa sallam to yayi shi kuma ya nuna mana ana iya yin jingina ya tabbata daga hadisai malamai da su yi jima'i akan ayyadda da wannan jingina din a ah, hadith na'am eh na'am in mutum bai kawo ba shi mai wannan abu zai iya saidawa ya da kudinsa in aka yi alkawari rana kaza zan kawo maka kudi to in ba kawo ba za a iya saidawa sai a cire kudin ko kuma wannan ya mallaki wannan abin da ya bayar zai iya tuntubansa eh amma in bai tuntube shi ba tun da an yi alkawari yau rana ita kaza zan kawo rana har ta ƙare bai kawo ba bai ganci ba to gobe yana da dama in ya sayar alƙali ba zai tambaye shi ba dama an sa rana yau ne yau ya wuce gobe lahadi bai zo ba shikenan gobe na buƙatan kudina sai in sai da sai in cire kudina in ya zo sun ce ai baka zo ba ranan da muka yi bai da wani abin da zai iya yi an gane na'am Magana amfani da kayan akwai kayakin da ake za a iya amfani da su ina gani kaman idan duk wani kayan da amfani da shi yana rage valo dinsa ba amfani da shi amma wanda ba zai rage valo dinsa ba kai kuma kana ma wannan abun hidima to za ka yi amfani da gurgudun hidiman da ke masa da kake masa misali doki ne ya baka jingina doki yana bukatan abinci kullum wa zai ciyar da shi wanda aka ba jingina za ka iya hawa za ka iya ɗauko kaya ko saniya ne ya baka jingina tana buƙatan ciyar da ita kula da ita to in tana da madara za ka iya tasan wannan madaran ka sha an gane amma mota ne ya baka jingina ajiya mota tana buƙatar wata hidima in ta samu space za su zauna shi kenan ko kaga ita ba ta hadu hawan da kai ka tafiya balu ɗinta yana riguwa ita mota a aito in za ta hau kenan <laughs> ba ce ai ba za ka ba saboda in kawo mota za ka iya kullum tana rage valo amma saniya kana ciyar da ita tana ƙara valo din yana ƙaruwa to wannan duk abin da yake valo din sa bai riguwa don ka yi amfani da shi za ka yi amfani da shi an gane wanda valo din sa zai yi riguwa ba ka yi amfani da ba ka amfani da shi kamar dabba wanda kake ciyar da ita za ka yi amfani da ita ta gurgurun ciyar wanda kake yi saniya za ka yi tasan madara ka sha gurgudun ciyar wanda za ka ke mata amma kaman a littafi irin wannan shi ma kaga ko ka karanta shi ba abin da zai rego a gare shi ya baka littafi dama kila kana bukatar littafin baka da shi sai kai ta karantawa tunda ba ya rage mishi komi sosai sosai ba kaman irin wasu abubuwa ba an gane to irin wayannan abubuwa haka na'am eh eh na'am eh eh <laughs> za a yi gabu don min kila shi zai zuba nawomin harkancin wannan jingina din kuma za iya cire batir din za iya cire batir ma a cire tayoyin a daga ta don kada komi abin nan a batta a nan a aje kawai mota ne tana nan ran da ya kawo wannan kudin ya karbi motar ki eh zai cire batir in ma tayoyi ana tsoro ma sai ya daga eh shi zai yi wa abubuwa duka ya aje kayansa ya uh, ta yi da abud ya dauki batir ya kulle ce to ga makulli ɗan na kawo kaya a kuɗi in karbi mota na in ban kawo ba sai da mota a cire kuɗi an gane abu wannan shi ne na'am eh sai bude kofi duka in ya zo sai gaya masa na yi fotokofi fa zai ya yadda da fotokofin da yi zai iya gaya masa irin wani abubuwa addini yana sauki a irinsu tun da bai abin nan din inda ba bata masa ka zun fotokofi wata rana kan bata littafi inda littafi yadda ake bude shi haka in bai bata ba ba matsala sai gaya masa ya nemi izinin sa ko kuma sai ya buga masa to fa littafin nan gaskiya na ga muhimmancinsa ina so zai yi photocopy kayan mun izini ya ce eh shi ke na sai ya yi shi ma in Allah ya tun har an bashi kuɗi zai yi izini ya yi fotokofi na'am alaikum salam na'am ya yi ne eh na'am eh wani yana na'am ya akwai laifi da mutum ya zo yana da wajen mai wurin nan kuma shi yana buɗe a wurin ya buɗe ya dinga aunawa a wurin a annabi ya hana mutum sai da abinci inda ya sai da shi sai ya ɗauke shi daga wurin kowane abinci akwai nau'i na ɗaukansa daga wannan wurin to ba a so mutum ya yi hakan annabi ne ya hana sallallahu alaihi wasallam ɗan kasuwa kada su da abincin da suka saya ana magana ma akan abinci mafi hadisin abin da ya zo kenan kada dauke sai an ɗauke shi daga inda aka saye shi amma wani wuri hadisi sai an kai su gida a wani wuri sai an ɗauke shi daga wannan wurin hadisi Abdullahi dan Umar yana cikin Buhari to mun karanta hadisin ma a baya nan to ba a yin haka din don ba ba ki yi haka sai a bari kawai ko kuma sai ya daga shi ma ya bude nashi da ba ya zo ya siya ya je can gefe inda yake nashi ya je dinga sai da ba a wurin ba ya gan yana sayar da ba a wurin zai ta tara ma wannan jama'a a kofar kasuwa shagonsa kaga shi ka wannan zai iya samu matsala da shi koko inda shagonsa ne filin nashi ne ka siya kawai ka ɗauki kaya ka tsara gaba to kai ka zo ka buɗe kuma kana jawo masa sosai ka gashi kuma ba za ka abin duk wanda ya zo mai koyi sai buhu ta ce aka tunda ana sai da bari in sai rabe bai ba mun rabe sai ga ya hana wancan ɗin kasuwa kuma to za ka matsala a nan eh, na'am an aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ishtara min Yahudiyin, ta'aman ورهنه درعه من حديد wannan hadisi daga Aisha Allah yarda da ita shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayi abinci daga wani ba yahude dir'ahu sai ya ba wannan ba yahudin jingina addir shine sulke rigar da yake sawa kariya daga makamin ana yaki min hadidin na karfe ne suke tun wancan lokacin kaga ana yin wa'annan riguna din wanda blade proof ko kenan ko na yanzu ana yin su ta wancan lokacin to sai annabi kai ya bada jinginan wannan rigan nasa ya karbi abinci a wasu rawai za ka ga annabi ya rasu ma wannan rigan a jingina a wannan ba yahude din kaga wannan hadisi yana nuna mana kenan a mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba irin wannan ba wanda ya hana wannan za ka iya karbi bashi a hannun mutumin da ba musulmi ba za ka iya bashi bashi kai ma za ka iya ba shi kyauta zai iya baka kyauta za ka iya ziyartar sa bai da lafiya ka gai da shi zai iya ziyartar kan aka masu mutuwa za ka iya zuwa ka gai da shi wannan mu'amala na yau da kullum akwai kalmomi ne da ba za ka iya amfani da su wajen gai da su wajen ko da wani nasu ya mutu ba amma in ka je gaisuwa za ka gaishe su gaisuwa na yau da kullum da aka saba da shi ba za ki Allah ya gafarta masa ba tunda ya mutu ba musulmi ba kuma an hana annabi sallallahu alaihi wasallam nabi annabi wallazina amanu ay yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana annahu ashabul jahim baya halatta ga annabi da mu'minai su nema mu wanda ba musulmi ba gafara to ba nema masu to amma gaisuwa ne da kullun da wani nashi ya rasu ya mutu zaka iya zuwa ka gaida shi bai da lafiya zaka iya zuwa ka gaida shi ba ka ya ka yana cikin damuwa na cikin matsuwa zaka iya taimaka masa ka ba shi abinci ko ka ba shi bashi ko ka taimaka mai da kowane irin abu da ake na a rayu za ka iya masa bai da kuɗi yana nashi bai da lafiya yana so je asibiti ko bashi ko kyauta ko nashi za ka iya zuwa maka ɗauki nashi ɗin ka kai masa asibiti ka biya kuɗin ka yi masa irin waɗannan hidimun ba annabi addini bai hana wannan ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam rigansa ne ya bada akwai musulmai a madina da yawa wanda za su iya bashi ma abincin kyauta yana ce ban da abinci sabbai na za su iya kawo masa abinci amma duk da haka bai faɗa ba sai ɗauki riga sai ce na son abinci ban da kuɗi ga wannan kare ne ran da na kawo sai ka bani kaya na ba ka kuɗin ka shikenan ya je ya ɗauki wannan abinci to wannan yana nuna kenan akwai annabi sallallahu alaihi wasallam yana mu'amala da kowa mu'amala ne da kullum ba wai sai musulmi ba sannan kuma ya halatta mutum ɗin ya je ba da kayansa ya karɓo abin da yake bukata har abinci kowane irin abu sannan kuma ko da ba musulmi ba ne za ka yi amfani da shi wannan duka da yana nuna mana wara ɗin irin na annabi sallallahu alaihi wasallama annabi da girman kai don wanda yake da girman kai ba zai yi wannan abun ba ka ba da abun ka karbi abu kama annabi a matsayinsa na shugaba na wannan lokacin a duba fa ko mu bayani raguma dari ya yanka a hajjinsa na bankwana wanda zai yanka raguma dari a yanzu ce zai iya zuwa ya bada wani abin shekarbi abinci ba zai iya ba ko da bai da shi sai ya yadda zai kukuta ya kukuta dai ya nemi kuɗi a ce cewa kada ce ya kasa ko to nan sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan ba duk ba wai duniya su yabe shi yake bukata ba yana koya mana darasi da wannan cewa nan sallallahu bai da girman kai ko kaɗan kuma ba wai duniya yake nema ba da duniya yake nema ya riga ya samu duniya amma kuma sai ya zabi lahira don shi ya fi masa sai yake kwana ɗaya biyu uku ba ci abinci ba kai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita cikin dare ina ne abin da zai ci a hanya sai ga Abubakar sai ga Umar dukkan su abin da ya fito da su kenan yunwa annabi sallallahu alaihi wasallam yunwa Abubakar haka a Umar ma haka suka tafi gidan wani sahabi suka je suka gaya mai gashi gashi ya kamo dan akuya ya yanka musu suka ci a wannan lokacin. kullum irin wannan to kaga ba wai annabi ba yadda zai iya ya samu irin wannan abincin ba kawai yana yi ne kawai don ya tarbiyyantar da ya tarbiyyantar da mabiyansa al'ummansa yadda za su rike wannan duniya cewa ba wai mutum kawai ka cika ka ko kawai shi ne rayuwa ba rayuwa ka tarbiyyantar da na bayanka su san matsayinka su yadda kake a rayuwa ba wai duniyan kawai suka ga kasa a gaba ba wannan shine tarbiyya irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koya masa ban su yasa su ma suka zama a hakare sai ga sun mutum yana samun abu farko wanda zai tuna dan uwansa ba kansa ba kawai farko wanda zai tuna dan uwansa fa bai da irin wannan abu sai abin na ko wani sahabi da aka ce wata rana ya yi azumi a kawo masa abin yi buɗe baki a tebur ga wannan ga wannan ga wannan ya kalla ya kalla kawai sai ya fashe da kuka ce wai shi ne yanzu aka buɗe ma irin wannan duniya sai tuna irin su mus'ab bin umair ce an kashe mus'ab ya fi ni daraja ya fi ni ɗaukaka kusa da annabi har al'aya sai da su sauka akan mus'ab amma ya mutu ko mayafin da za a lullube shi bai da shi ce amma ga ni yanzu ya kabo da ba dai rabona na lahira ake kawo mun a duniyan nan ba kawai Kai abincin guda bakin da bai yi ba kawai har gari ya waye face da kuka ya bar abinci saboda yana gani to shi a waye su irin su musu sun mutu ba su da rigar da za a binne su ce ba rabonsa na duniya don akwai mutane da aka ce kaddamtum tayyibatukum fil hayatikum ad-dunya kun gabatar duk daɗin da kuke ji a na lahira an kawo muku a duniya ku gama jin sa kawai a nan duniya ta ce ba dai irin haka ne ake mana ba kawai sai tura abincin kawai ya je ta yi kukansa har gari ya waye bude bakin da bai yi ba mus'ab kuma in ka karanta tarihinsa a duk matasa na makka kafin ya musulunta ba wanda ya fi shi zama cikin ni'ima iyayensa an karanta shi a rijal ai haula rasul mus'ab bin umair mai kuɗi ne sosai iyayensa duk lokacin da matasa za su zauna a makka idan babu mus'ab ba wannan zaman ba ta da daɗi sai mus'ab ya zo duk inda mus'ab ya zo to kowa nan yake so ya tafi kace idan ya fito da wannan rigan iya koma gida ranar da wata riga zai sake fitowa ya sake komawa gida da wata zai fito iyayensa masu kuɗi ne sosai musulunta ya yi ne kawai suka kore shi suka haramta masa abincinsu har abada suka haramta masa duk wani kobo nasu wata rana annabi da ya ganshi yana tafiya riga ya yage nan ya daure ya abin nan annabi bai fashe da kuka sai ka duba musu abu yadda ya zama saboda addini da wanda yake ba wanda fi jin ni'ima a matasan makka gaba daya amma kaga da ya rasu ana neman tufa na kansa wanda mallakansa halal dinsa da za a rufe shi ba a samu ba Musa bin Umar radiyallahu anhu haka ya mutu a uhudu ya yi komanda na yaƙi uhudu na gaba ɗaya aka yanke masa hannu iya nan tuta bai kada ya kare tutan da hannunsa na hagu aka yanke na gunyan dunkule da hannayensa don kada tuta ta fadi har wani ya zo ya karba musa bin umar shine ya mutu a nan wuri da aka zo za a binne shi ne bai da kaya da za a iya binne shi ganye aka sa ta kafa aka rufe su kasan cewa ba wai su ba duniya suke bukarci ne allah yake faɗi min mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa من قضى نهبه ومنهم wa ينتظر وما بدلوا wa ma badalu tabdilan daga mazaje wanda suke tare da annabi akwai wanda suka gaskata alƙawarin da suka yi ma Allah cikin su akwai wanda suka mutu cikin su akwai wanda har yanzu suna nan suna jira ba su mutu ba to Mus'ab na cikin su bin Umayr radiyallahu anhu to haka sabbai suke suna gudun duniya suna kokari su samu rabo na lahira ba na duniya ba don mutanen duniya yake nema ba zai bar gidansu ba ya koma a haka bai da ko riga daya annabi sallallahu alaihi wasallam in duniya yake nema ba zai taba daukar rigar sai je ba da jingina ba wanda zai ba mutum daya raguma ɗari kyauta wanda zai yanka a ya kawai raguma ɗari ya yanka da hannunsa 63 aliyu ya ƙara ka saurai ce kare ba duk abin da ke wannan da fatun da komi da ƙafafun har da kayan da ragon su rago kare ba mu mutane kawai su ci nama ya yi gaba abinsa wanda ya zai yi wannan kana gani rishi ne ya sa ya yi wannan ba rishi ba ne ba duniya yake so ba shi ya sa yana nuna mana misali ne na annabi sallallahu alaihi wasallam na eh. a inda ya coci ne wurin ibada ne nan ba za ka je ba a matsayinka na musulmi sai ka dan ce masa kawai Allah ya sa ku yi lafiya ka dan ce masa kawai shikenan ina da wani uzuri da bazan iya zuwa ba ko kuma gaya masa addini na ya hana ni zuwa church amma a wani wuri zan iya bayan ya yi aure sai ka ce ka gaida shi kana iya sayin kyauta ma kai masa agogo ko wani abu ka ce ga gift shikenan ka zama ya fi mishi kila zuwan ka nan in ka je ma kila ba mai kula da kai amma in kai masa wannan bayan aure sai ji daɗi sosai na'am sunan a hadithin nan da yana nuna mana ya halatta mutum ya yi amfani da dukiya da mutumin da ba musulmi ba ko ya ara ko ya bashi kuta ko wani abu baya lura da duk mafi yawa kamar kafin shi baya kiyaye haramun zai iya dauko haramun zai iya kaza zai iya kaza amma kuma zahiri kai kawai kana amfani da dukiya halal ne a hannunsa ka karba ka yi amfani da ita in dai irin wannan ba abin da yake mushi ne ko shi kansa haramun a wurinsa ba a ganin sallallahu alaihi wasallam ya karbi abinci a wajen mutumin da ba musulmi ba bai tambaye shi ta yaya ka samu wannan abincin ba cin kudin halal ka dauki ka sai wannan abincin komai bai tambaye shi wannan ba an sun cewa kuma duk wani wanda ba musulmi ba zai iya sai da giya zai iya sayanta zai iya sai abubuwan da ba addini bai yarda da su ba wannan bai tambaye wannan ba yana ya halatta in za ka yi mu'amala da shi ya ba kyauta ba sai ka tambaye shi ina ka samu wannan kudin ba ka karba kawai kai tsaye a matsayin zahiri kake amfani da shi sai lokacin da safanin zahiri ya bayyana a gare ka sai ka amfani da kuma wancan din tunda yanzu wannan kuma ya zama shi ne abin da ka sani amma abin da ka sani halal ne kawai shi sai ka yi amfani da shi sannan hadisi yana nuna mana ya halatta ko da a zaman gida ne kuɗin kuma mufi ya bada jingina don a aya tana magana wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban idan kuna tafiya ne ba ku samu wanda zai rubuta ba amma kaga annabi nan a gida ne ya bada to annabi yayi wannan zai nuna mana ko a gida kake zamne kana so ka karbi abu to za iya ba da jingina a karba ba za ka sai tafiya ba ne wannan hadisi ya nuna mana ayan can tana magana ne a wani abin nan sai hadisi ya sake yi mana sake mana aya ta zo ta tsayyada tafiya ne kawai hadisi ya zo sai itlaqin cewa kowane lokaci za ka iya karban abuka kuma ba da jingina ba sai a tafiya ba ba sai in baka samu wanda zai rubutu don nan kuna tafiya ko ba ku samu wanda zai rubutu ba to farihanun da ku ba da jingina kamar kaga annabi a zaman gida yake kuma yana da wanda zai iya rubuta na karfi kaza lara kaza zan biya ka ya dauka ya bayar to kaga hadisai da yawa suna kebance mana wasu ayoyi ko kuma wasu ayoyi za su hadisai su ayoyi su zo su kayyade abu hadisi zai zo ya sa ko hadisi zai zo ya itilaki a aya ta itilaki hadisi zai zo ya kayyade mana abu wannan shine ya ga hadisi da ayoyi da yawa suna faruwa a wannan insha Allah za mu tsaya a nan shi ma babin hadisi da ne aka kawo sai insha Allah Allah ya kai mu gobe mu shiga babi na gaba babin da ake magana alhawala akwai tambaya na'am na'am a ya danganci yanayin yarjejeniyar da suka yi da shi kamar wani mutumin ka yana amerika ko yaronka yana karatu kana so ka tura masa kuɗi kuma ba ka da kuɗi a nan wuri yanzu kana da wani aboki a can yana aiki a can ce don allah yana so ka ɗauki dala a can ɗin kana so a nan yake ok ok aika lokaci kaza za kawo masa kuɗinsa eh in zai yaka kaso ai naira ne zai canza ya tura ko eh to in naira ne kamar ya dauki naira misalin shi ɗari biyu ya tura lokacin da za ka biya shi ɗari biyu sa za ka biya shi a matsayin baki ne ka karɓa yanzu ko eh, ka ya tura ma ɗanka sai ya yi canji wannan ɗari biyu sai ya karɓi dala a can kai kuma nan shi za ka biya a nan sai ka biya shi wannan ɗari biyu <clears throat> shi kenan ba wani eh, <clears throat> kada ba zai ƙara maka komai ba saboda abin nan saboda bashi ne to ba ƙari suna sawa ko Allah na'am na'am eh, inda dala ya tsarka masa sai biya shi da dala eh, eh, in dala ne sai ka tura mai da Allah dala ɗari biyu lokacin da zo ka zo za ka biya sai ka mai dala ɗari biyu ɗin kenan an huta Eh. Akan dala eh. da za ka bashi kasuwancin su nan da suke yi ko? Eh. na'am eh wannan charges din ne ake biya su eh wannan ba matsala in dai akwai charges da za ake biya eh ba matsala wannan kai ne duka kai za ka biya wannan eh saboda duk lokacin da za a transfer wani kuɗi daga wani kasa zuwa wani ba ba haka kawai kai ke ba ko to wannan duka sai zai maka littafi tun da shi harakansa ne aka baka da kai za ka ba za yi ba shi harakan ki ne eh, eh to ba matsala akan wannan ka ba matsala kan wannan eh in dala ne kace ba ka ba in dalan ya ba da sai ka ba shi dalan na'am na'am hmm. a ba matsala ba riba ba ne sai dai akwai tausayi ga musulmi addini yake so ya in ka sayo wannan naira biyu sai ka samu 250 ya isa amma ka sake sai da shi 400 ai yayi yawa sosai ya kamata ka tausaya ma shi ma mai siyan wannan shine arif din malamai za riba ba matsala da ita amma in ta yawa kuma mutum ya kan fita daga bangare na tausaya ma dan uwansa ana so musulmi ya kasance mai taimaka ma dan uwansa ba riba bane riba shine ta karbi baci a hannun mutum naira ɗari biyar ce ƙarshe wata ce to ƙarshe wata za ka bani ɗari shida wannan hunan ɗari shidan da aka tsara riba ne eh, ko kuma ce na to da shinkafa ta wanda ake zuwa daga waje to kai kuma kana na najeriya ce za ka ba da mudu uku ta najeriya a baka ta waje mudu biyu riba ne wannan tunda dukkan ta shinkafa ne an gane duka wa'annan ko zinari da zinari a fifita su ko azurfa da azurfa a fifita su ko kuma sallah ne ya ta kusa kana so ka samu canji na sabbin kudi dubu goma sai ka je ka ba dubu goma tsoffi sai ya baka dubu tara sabbi wannan riba ne inda duk kuɗi ne mai bambancin balu din dubu goma sabbi da balu din dubu goma na tsoffi akwai bambanci ba bambanci ka kaga riba ne wannan ake yi a waɗannan duka su ne riba ko kuma ka je ka karbi bashi a banki shi ma wannan ƙarin da za a dinga maka ka dinga biya kudin ruwa duka wannan shine riba din na'am riba hanyoyin su suna da yawa suna da yawa na'am eh eh ba matsala wannan mun yi wannan a bayani a satin da ya wuce wannan littafi ana sai da shi ɗari biyu a kasuwa sai na zo zan siya a hannunka ba ni da kuɗi sai ƙarshe wata sai ce to ba zan sai da maka ɗari biyu sai dai ɗari biyu da zai wanda zai baka bani kuɗi na ba ba matsala wannan eh saboda kai za ka mai siyan zai benefitin ya samu kaya yanzu a hannu bai da kuɗi wannan kuma zai cutu saboda inda ka bar ciki da sai da ɗari biyu gobe ya sake zuwa kasuwa ya sayo ya sake sayarwa kafin watan ta gare ya san fiye da wannan eh, hamsin da ya ɗora maka ko amma yanzu kai ka rike shi sai zauka haka yadda zai in sai da kash bai yiwuwa bai ba matsala a wannan na'am na'am na'am eh sai ya samu littattafan malaman fiƙihu da suka yi bayani a kan riba littattafan fiƙihu kamar kaga wannan littafin. irin waɗannan zai maka bayani akan abin da ya shafi riban ƙofofin kila har ma su kai dubu ba ma saba'in kawai ba hanyoyi daban-daban daban na riba to sai ka samu littattafan fiƙi su suke bayani irin wani abubuwa ko kuma tafsirai a waɗannan ayoyin da suke magana a kan riba kamar wahallallahu bai a waharrama riba in ka duba tafsirin irin na ƙurtubi yana tsawaitawa bayanai zai kawo maka riba kaza riba ne haka har ka gaji ma eh na'am alaikum salam Eh? jingina na'am eh, eh. gona kaman ƙasan koko in zaka in dai jingina ya baka zai shekara ɗaya biyu zaka iya noma ta eh ya jingina maka wannan filin ko zaka iya noma wannan filin ba sai ka bashi wani abu ba ai jingina ne yana hannunka sai ka ji gaba da amfani da wannan wurin amma za ka iya sanar da shi zan noma fa ka gane sai a sanar da shi ba matsala insha Allah eh. Hmm. eh eh eh Eh, nawa zai biya a wata goma kenan ya zama nashi kawai da ciniki aka yi da ya fi sauki ce mashin din nan ana sai da shi dubu saba'in a kasuwa kamar nini zai da maka tamani za ka kawo kudin a shekara daya ko shekara daya da rabi shi kenan sai je ta aiki ya ta kawo har a gama na sai da maka a dubu tamanin shi kenan eh, amma irin wannan a ɗiba lokaci da yawa wanda za a iya ninka kuɗin mashin shi ne ba a ke sosai ko kuma ce ga mashin kowane rana ka kawo ɗari uku kowane rana kawo ɗari uku mashin na wani amma ka yi haya abinda ka samu sama da ɗari uku naka ne kaga irin wannan ba rana fa ko da bai da lafiya kai ba ruwanka kana na kana jiran ɗari uku ya zo ko mace ya lalace ba ruwanka kana jiran ɗari uku yayi zafi bai aiki ba ba ruwanka ɗari ukun kana nan wannan shine ke sa za ga da yawa wanda ake ba su masu suna a irin wannan hanya ko motoci ba a karewa saboda ba hanyar da ya kamata ba an gane an sa shi an kai shi matuƙa duk yadda ya yi shi kawai wannan ko da an sani ya bayi da lafiya ana na lissafa kwanakin kwanakin da bai kawo ba kaga akwai cutarwa a nan ya yi aiki bai aiki ba kai zai ba ta kuɗi kaga ya kamata a dinga tausayawa na'am a ba wai bai da dai bai kamata ba mutum ya yi aiki bai yi aiki ba ka ce kawai ya baka kuɗi in ya yi ne sai a raba abin da aka samu in bai yi ba hasara ta shiga kowa amma kaga shi mai mashin bai hasara a nan to kuma duk wata mu'amala da mutum ɗaya ce wani bai hasara ba mu'amala ba ne addini dole hasara in ta samu su samu mai ci da kuma wanda yake aiki in riba aka samu shi ma kowa su shafe shi haka ake yi eh, akwai a babin ciniki akwai ana kira akwai yadda ake hada hannu a yi kasuwanci sharkatul inan sharkatul zaman sharkatul abdal duka akwai su daban-daban daban wanda kowane yana da misalansa da za a yi kuma kowa yana samun benefit kuma yana samun abin nan hasara in ta zo na'am na'am na'am na'am rashin haka yake za ka shiga ciki haka ne shi ne matsala wani ya zo kwanaki a wurina sai zo da wata takarda to kafin karanta da zai ji ina sai na gaya mu wani jiran ka ba mu kiliyarar ka ba mu kiliyarar to ban gane abin da yake nufi ba <laughs> oh, sai na duba takarda sai na ga wani agreement ne da aka yi ni wani wani wani dan karbi miliyan ko biyu ne ko miliyan ɗaya ne a hannun wani zan yi kasuwanci kowane wata zan dinga ba shi dubu arba'in arba'in kowane wata zai kasuwanci to sai na duba na abin da ke na so in gaya masa ya halatta kawai je ya ciro kudi ya ba wancan shi a dinga ba shi wannan dubu arba'in arba'in ɗin kowane wata shi kenan sai ce to gaskiya bari sai na duba kuma na tuntubi sauran abokanan karatu na mu ga meye matsayi wannan abu na tambayi malam baba da muke karatu da shi na gaya mai ga yadda aka yi ga yadda aka yi sai ce gaskiya wannan baya halatta na tambayi imam na duba sai dai kuka ga bayar shi abin da yake faruwa zai bashi wannan kudin ne ba a matsayin bashi ba ne eh, a matsayin bashi kai bashi miliyon kamar muke miliyon ɗaya don ya fi miliyon ɗaya ne da miliyon ɗaya da wani abu zai bashi a matsayin bashi kuma zai dinga kasuwanci kowane wata zai bayi dubu arba'in amma wannan miliyon ɗaya tana nan tana aje duk lokacin da aka samu matsala zai karbi miliyon ɗinsa ko kuma lokacin da aka gaji da wannan kasuwan zai karbi miliyon ɗinsa kuma kowane wata yana karban dubu arba'in arba'in shi ne ce mai to a maimakon ku yi haka ka ce mana ka ba shi kudi je kasuwanci a samu riba kudin bare ba sai ce ai mu yi haka din ba mu samu nasara ba shi ya za yanzu aka dawo wannan <laughs> shi ya za ka dawo wannan hanya yanzu haka ya gaya mu shi mutumin a nan bayan kwana hudu ne ko sai ya sake dawa sai na gama mai baki sai ce ga abin da ya kamata ku yi ka ba shi kudi ya yi kasuwanci kudin gare ba riba kudi a matsayin cewa kasuwanci zai yi uwar kuɗi na nan a dinga riba riba ce haka aka fara ba ta wuce yasa aka yi wannan da sunan bashi ne miliyon ɗaya na nan a jinasi sannan kowane wata kuma za a dinga bashi arba'in arba'in eh a riƙa riba haka haka ran da kuma aka gaji zai karɓi miliyon ɗin da baya karɓi a rundunar wannan arba'in arba'in na me to kaga akwai matsaloli ne shine kamar yadda malami rashin gaskiya shi ke kawo har mutane su gane irin nan dabaru babban abu dai a tsaya a nemi ilimi mutum zai kasuwanci ko zai shiga irin wannan ya tsaya yi tambaya kada ya shiga haka kawai kai tsaye na'am malam eh eh mm na'am irin shi na'am a saurara na'am na'am na'am eh Eh. Eh. ya zama nashi kuma ya karɓi mashin gaskiya ne eh, yana karya tattalin arziki na ƙasa na mutane shi ya sa ka ga abubuwa ba sa tafiya da ƙyar ka ga an ƙulla wannan ya wanye lafiya saboda akwai cutarwa sosai to duk lokacin da ka kai mutum a makura last point ɗinsa to shi kenan ba za a taɓa samun daidaito ba amma da ka ɗan bashi ƙofa kaɗan zai iya abin da zai iya yi gaskiya bai kamata ba a matsa mutum bayan ya yi aiki ya yi aiki kuma ya ba da kuɗi kuma aka zo a karɓi mashin kuma bayan an karɓi kuɗi ba a yi wani balansin ba ya kamata a yi balansin za a yi addu'a to Allah mu sa uwan mu malam Abubakar addu'a kowa ya san shi kullum yana zaune nan karatu in aka tashi za ga da shi ake ɗaukar wannan tebur da shi ke kawowa ko juma'a kullum kullum wani matashi haka tun ranar sallah har yanzu yana nan kunshi bai san da yake ba wallahi tun ran sallah to muna fata jiya mun je wurin sa yau ma wasu yan uwa sun je sun ganshi abin da ya kawai sai dai addu'a Allah ya sa yana da tsawon rai kuma ya masa addu'a Allah ya sa kafara ne har yanzu bai sayin da yake har yanzu ba ya bude idan tun ranar sallah wallahi to Allah ya bashi lafiya Allah ya sa wannan abu ya zama kafara a gare shi mu da muke da lafiya Allah ya kara mana lafiya shine wanda aka nema ma taimako a ranar alhamis din na wanda imam ya yi magana jiya mun kai mishi muka je muka same shi ba daɗi wallahi ka gan shi jankalin ka ya tashi to Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah mu ma ya kare mu ya ba mu lafiya Allah ya sa mu shika da imani اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على يأتي وسير فعلا تنتم إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى أزواج وذريته وصليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواج وذريته وبارك على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم آت إنها قريب مجيب دعوة رب العالمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا يا حي يا قيوم هذا الجلال الكرام اللهم اشف أبو بكر اللهم اشف أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه اللهم أنت الشافي اشفه شفاء لا يغادر سقما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين